godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masu bilal bin rabah a nan gre gari tafi jihar nasarawa a wannan rana ta lahadi goma sha takwas ga watan almuharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da goma sha uku ga watan bakwai da 2025 Allah ya sake kaddara haduwanmu a wannan majalisi da muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a zamanmu na ƙarshe mun karanta ayoyi daga cikin suratu wace sura ce? suratul jinni ko? mun tsaya aya na na mun tsaya aya ta ashirin da hudu ko? yau za mu tashi aya ta ashirin da biyar kenan ko insha Allah kamar yadda muka saba za mu karanta a amsa sai mu yi bayani kuma yau karatun namu zai zama a takaice inda mun fara shi a makare sai mu bayani a takaice sai kuma mu duba tambayoyin da suka rage mana a karatun da ya gabata yau karko waru da tambaya wanda ya rage ba suna da yawa ko ya bar tambayin shi wanda yake da tambaya in ya rubuta ya san ba za a amsa yau ba za ku iya rubuta ku kawo ku ba fatima nan sai ta ije ko kuma ku bari sati mai zuwa ko an tashi a same na mun tambaya baki da baki an ji ku yanzu mutum ya zaɓa wanne zai yi <clears throat> na'am <clears throat> أعوذ بالله السميع العليم نعم السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فإن أنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ليعلم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بارك الله فيكم waɗannan su ne ayoyin da za mu yi karatu a kansu a yau ayoyi huɗu. na ƙarshen wannan sura mai albarka suratu aljin waɗannan ayoyi su ne ayoyi hudu na ƙarshen wannan sura mai albarka suratu aljin Allah maɗaukakin sarki yawwa Allah maɗaukakin sarki a aya ta ashirin da biyar ya ce ma'annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa kul kace in adiri aila adiri ban sani ba a ƙaribin ma da aka muku alkawarin nan shin kusa yake am yaj'alu lahu rabbi amada ko kuma ubangiji na zai sanya masa wani zamani mai tsawo in ban manta ba a ayar da muka tsaya a kai aya ta 24 bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wa'azi Allah ta illa balagan min Allah wa risalatihi ko talata wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah kuma ya saba ma manzon Allah fa inna lahu nar jahannama to lalle wannan yana da wutan jahannama khalidina fiha abada za su dawwama a wutan har abada tallace hatta idza ra'aw ma yu'aduna har sai su kafaran sun ga abin da aka yi musu al'ake ta musu alƙawari akan shin nan fa sayalamuna man adha'u nasiran wa aqallu adada a ranan za su san wane ne mataimakansa suka fi kowanne rauni kuma wane ne ba su da yawa suwaye ba su da yawa aga Allah yana magana ne akan tashin alkiyama ko in alkiyama ta tsayu a ranar za a san tsakanin masu imani da kafarai suwaye masu rauni kuma suwaye yan kadan suwaye masu ƙarfi kuma suwaye suke da yawa ko ba haka ba a duniya ai muna kirga muna muna lissafin ƙarfi ne da yawa ko ko ana gani ana bambanta wani mutumin kirki da mutumin banza ne da wanda ya fi shahara kuma ku manta ba har ne magana kan bambanci tsakanin shahara da komai da ɗaukaka an suna ku yawwa to wannan alƙawari da Allah maɗaukakin sarki ya musu a wannan ayin cewa ranar alƙiyama a ranar ne za a san wane ne ya fi mataimaka wane ne mai rauni wane ne mai ƙarfi to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to kuma shi manzan Allah lasa ya faɗa musu so da kar zo tambayi annabi su ce ya ya yaushe ne kiyaman sai Allah ya ce to kafin su tambaye ka kai faɗa musu in adiri ban sani ba la adiri a karibun am ja'alu lahu rabbi amada kiyaman yana nan kurkusa ne gobe ne ko jibi ne ban sani ba a'a zai ɗauki shekaru mai yawa Allah ya ce eh, mazallar Allah Allah ya ce mishi ce bai sani ba Ya yace mene bai sani wannan yana tabbatar da cewa babu wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama an fahimta ku ba wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama ba wanda ya san duniya za ta yi shekara nawa ne a yi tashin alkiyama so da ma hanya ɗaya tallintal da za ka sani hanyar da za ka san yaushe za a yi tashin alkiyama shine Allah ya sanar da kai ko Allah kuma yana sanar da mu ne ta hanyar wa annabawansa da manzanninsa ko to annabin manzon sai shi kuma yace ban san yaushe za a yi tashin alkiyama to wa zai fada mana aga babu ko dole za mu zauna ne mu yi tsammani mu zauna jira mu gyara aiki ba nan ne kadai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa babu wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama akwai hadisin shahararri hadisu jibril hadisi na biyu a cikin arba'unan nawawiyya ko da mala'ika jibril ya zo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambayoyi daga cikin tambayan da ya mace ce akhbirni ani sa'a yace ka sanar da ni ka ban labarin yaushe ne za a yi tashin alƙiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya ai bai fi wanda yake tambayan sani ma'ana kai mala'ika jibril kamar yadda kai ma baka san yaushe za a yi tashin alƙiyama ba to ni ma ba zan so da Allah na turo min sako ne ta wajenka in na sani ai kai ma kai me ka sai da kai za a faɗa ba ka zo ka me ka faɗa mu haka Allah sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika jibril amsa yace mal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban sani ba kamar yadda kai ma baka sani ba haka shi Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya fassara yake cewa ma'anansa idza kunta tajhaluha fa ana ajhaluha wala astati'u an ukhbiraka biha لأن علم الساعة مما اختص الله به عز وجل yake ma'anan maganan da amsan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mala'ika Jibril shine in kai mala'ika Jibril baka san yaushe ne za a yi tashin alkiyama ba to ai ma ban sani ni ma ban sani ba da wannan dalilin ba zan iya sanar da kai yaushe ne za a yi tashin alkiyama ba so tashin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama yana daga cikin ilmin muka wanda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance kansa shi kaɗai da sani bai sanar da kowa ba a gani ku saboda Allah maɗaukakin sarki ai ya sake faɗa mana cikin sautul ahzabi ko Allah ta yas'aluka an-nasu an sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba Allah ce ya alukan nasu ya kai bazan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna tambaye ka anis sa'a game da tashin alkiyama Allah ce kul ka ba su amsa ka ce musu inna ma ilmuha inda Allah ilimin tashin alkiyama yana wajen Allah inna ma ilmuha inda Allah ilimin tashin alkiyama yana wajen Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai la'alla kiyama ma ta zama nan kusa wa ya sani sai Allah haka a wannan aya na cikin suratul ahzabi Allah madaukakin sarki ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma ya tabbatar ma duniya cewa babu wanda ya san ranar tashin alkiyama sai wa sai Allah sai Allah ce inna a kaidar larabci in aka ce inna to yana nuna cewa in ba abin da za a faɗa bayan inna ma din ba babu wani abu zalace inna ma lallai tabbas haƙiƙa kadai ilmuha inda Allah ilimin tashi alƙiyama kadai wanda ya sani shine Allah ba wanda ya sani haka Allah madaukakin sarki ya sake fara a cikin sotu al-a'raf Allah ce yasalunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktharan nasi la ya'lamun Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wannan aya ta cikin suratul a'raf Allah ya yas'aluka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayan game da tashin alkiyama wai yaushe ne tashin alkiyama nan za ta tsayu yaushe ce alkiyama za ta tsayu Allah ya ce kul ka ba su amsa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce inna ma ilmuha inda rabbi abun sani ne kadai ilimin tashin alkiyama yana wajen ubangiji na ne shi kadai ya sani la yujalliha liwaqtiha illa hu babu wani wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana lokacin tashin alkiyama ya bar makansa ne sani shi kadai saqulat fis samawati wal ard ilimin yaushe za a yi tashin alkiyama ya sama da ƙasa nauyi duk girman sama da duk girman ƙasa inda za a sanar da su yau za a tashin alƙiya ba su iya rike wannan ilimin sai sun ruguje da tashin hankali Allah ce la ta'tikum illa bakta ita alƙiyama za ta zo muku ne kawai kwatsam ba zato ba tsammani Allah ce ka annaka hafiyun anha suna tambayenka kamar ka kewaye sani game da tashin alƙiyama Allah ya sake cewa kul ka sake faɗa musu innama ma ilmuha inda tabbas kadai sanin ilimin sanin yaushe za ya tashin alkiyama yana wajen Allah walakinna aktharan nasi la ya'lam sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba kaga wannan shi ma yana nuna mana cewa babu wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama sai wa sai Allah shi wannan ayar da muka kanta cikin suratul jin Allah ya kara tabbatawa ka fada qul in a aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa ولهذا يجب علينا أن نكذب كل من حدد عمر duniya fil mustaqbal yace da wannan ya zama wajibi duk lokacin da muka ji wani yana cewa duniya saura mata shekara kaza mu ce kai magareci ne an gane ku shi din menene magareci ne saboda Allah ya ce babu wanda ya sani sewa to shi wani shege shi ya faɗa mishi duk wanda ya ce ga yawan shekarun da ya rage ma duniya to dole ne mu ce shi magareci ne wa man qala bihi aw sadaqa bihi fa huwa kafirun duk wanda kuma yake faɗan haka ko aka faɗa ya yadda to ya kafirta ya bar musulunci so da ya ƙaryata ƙur'ani ya ƙaryata annai muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba wanda ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal mas'ulu anha bi a'lamin as-sa'il Allah ya umarci manzo Allah ya ce qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada kai ka ce eh abinda wane ya faɗa gaskiya ne yanzu ka ga inda directly ka ƙaryata Allah ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malike wa ma nasma'u an ba'd ahli shi'wiza anna umra ad-dunya kaza wa kaza qiyasan ala ma mada minha fa innahu yajibu alaina an naqula bi alsinatina wa qulubina kadzabtum yace abinda muke ji daga wasu musamman masu harkar bokanci da tsubbace-tsubbace suna cewa to yanzu eh, duniya saura mata shekaru kaza kaza kaza wai suna yin kiyasi suna aunawa da shekarun da aka riga aka yi ya wuce kaga akwai sai suke ce suke iya cewa wai duniya shekarar ta kaza ne amma kuma kullun suna ta kansu in sun ce duniya shekara kaza ne sai ga akwana a tashi sai a zuwa tsinci wani abu da yake nuna alaman a kullun ta taɓa rayuwa a wani guri gurin da kila yanzu ma teku ne sai ga bincike bincike sai ga ya nuna akwai wani ƙasa a ƙasan tekun yau da gobe ne ruwa ya zo rike ƙasar ga gine-gine ga gumaka archaeologist sa akwai masu ilimin archaeologist ko suran da za su suke za su iya ɗaukan abu su auna zai iya ba su abin nan shekarar shi nawa a nan an gane ku inda za su tsinci bishiyar nan za zuwa ɗiba jikin bishiyar za a je a auna a yi wani gwaje-gwaje za a gane bishiyar nan shekaran shi kaza kenan da aka shuka shi a gane ko malaman fiye suna kiyan shi radio dating to sai ka ga sun auna sai ga sun ce to mutanen da suka rayu a ƙasar nan sun kai yanzu ya kai shekara dubu ɗari kaza sai ga ya ta abin da suka lissafa a ba gobe ba, in suka ce to duniya a baya ya yi shekara kaza zuwa yanzu so aka lissafa a yawon duniya na koma ba to duniyan ba za ka wuce shekara kaza ba haka za suna faɗa za ga suna faɗan wannan wanda kuma faɗan cewa duniya tana da shekara kaza shi ita ma ƙarya ce so ai ba za ka sani ba a sai ko in a gabanka aka yi ko wanda aka yi a gaban shi ba da daga labari ko ba haka bane duk wanda suke faɗan shekarun duniya kaza ne daga lokacin da Allah ya halicci duniya zuwa yanzu dukansu babu wanda su ne aka yi duniyan a gabansu ko akwai kuma babu wanda wanda aka yi duniya a gaban shi ya ba su labari ko akwai to ya aka yi suka sani har yanzu akwai inda kafansu bai isa ya taka ba in ka ce bai taka ko ba kamar ma nan gaba za su iya taka a har yanzu akwai inda ma duniya sun yadda cewa babu wani mutumin da ya isa ya je gurin kai akwai gurin da hatta jirgi ta sama bai isa ya kurosin ba hatta jirgi ta sama bai sai in yau jirgi ya zo wucewa gurin zai dawo jirgin ya jefa shi ko wanda ya taba shiga ramin bare ya san menene a ramin Wani ta kalli sama sai to kanta shiga jirgi ya bi ta gurin Bermuda Triangle yana nan a tsakiyar teku ana ta hasashe wasu ce kaza wasu ce kaza wasu ce fadan shedan ne yake gurin wasu ce fadan kaza duk maganin za a fada amma har yanzu babu wanda ya san menene a ramin a teku ne kuma gurin rami ne kuma ruwa a gurin sai ne ta juyi kawai ko ta sama jirgi ya zo wucewa zai ja shi to kai dan adam da a haka ma ka gagara kana kokarin sanin duniya ya shekara nawa ne kuma shekara nawa duniya ya rage to wannan duka mala yace dole mu fada da harsunan mu mu fada da zuciyarmu duk wanda ya fada mu ce kai makaryaci ne yace wa man saddaqa zalika fa huwa kafirun duk wanda kuma ya gaskata hakan ya yadda da abin da suke fanadin to lalle ya kafirta yace li annahu idza kana a'lamu ar-rusul al-bashariyya wa a'zamu ar-rusul al-malkiyya malakiyya kilahuma la ya'rifani mata takunu faman famin faman dunihima min babi aula bila shak. yace saboda in wanda yafi kowa ilimi cikin manzannin Allah na mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda yafi kowa ilimi cikin manzannin Allah na mala'iku shine wa mala'ika Jibril dukan su biyu ba su sani ba ba su san yaushe za a tashin aljiya ba san yaushe duniya zai kare ba to wanda bai kai su da rayuwa ashe fi cancanta da ya zama jahili akan wannan matsala an gane ku suraka babu wani wanda zai zo ya ce duniya ta shekara kaza saboda haka duniya yanzu eh, shekaranta kaza za ta ƙari, sai mu ce to with due respect you are a liar eh with due ka san ne zai kaji ya ce with due respect ka ce to tsaya nan eh, zai maka zai maka kusa sai mu ce with due with all due respect you are a liar ba shi kenan ba sai a wuce gurin an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace to kaga wannan shine abinda wannan aya take take ishara zuwa gare shi babu wanda ya sanya shi za a yi tashin tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya sa in lokacin ta zo mu tashi a sa'a an gane ku sai Allah madaukakin sarki ya siffanta kai yace alimul ghaib Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi fala yubhiru ala ghaibihi ahada Allah baya bayyana gaibinsa zuwa ga kowa Allah madaukakin sarki shine alimul ghaibi shine masanin ghaibi menene ake nufi da gaibi kai fauziya kuma da hankalin Allah madaukakin sarki shine alimul ghaib shine masanin ghaibi babu wani wanda ya san gaibu sai Allah Allah ce fala yuhiru ala ghaibihi ahada baya bayyana gaibinsa ga kowa ahadan bi sigatin nakira ko babu wani wanda Allah madaukakin sarki yake bayyana gaibi zuwa gare shi kai ko ba ku zauna ba wani wanda Allah madaukakin sarki yake bayyana gaibinsa zuwa gare shi fala yuhiru ala ghaibihi ahada sai Allah ce illa man irtada min rasulin sai wanda Allah madaukakin sarki ya daga shi daga cikin manzanni sai wanda Allah ya yadda shi daga cikin manzanni manzannin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana sanar da su wani abu da ya ga daman ya sanar da su an fahimta ku mu saurara akwai bambanci tsakanin sanin gaibu da kuma a sanar da kai wani abu shi Allah madaukakin sarki masanin gaibun shi wa ya sanar da shi na'am ba kowa su kuma wanda ya yarda daga cikin manzannin wa ya sanar da su mun fahimci sakon mana in mutum yanzu yanzu yake na san gaibu me yayi ƙarya sannan ƙaryen nan da ya yi a wajen malaman musulunci yana sa ya zama arni so da ya yi iddi'a'in abin da babu mai shi sewa sai Allah manzanni ana sanar da su ne su sanar da bayi kuma su ce daga Allah ne an fahimta ku saka babu wani wanda ya san gaibu sai Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya faɗa masa a cikin alƙur'ani yake mishi ya fada ma mutane ya fada ma duniya cewa shi bai san gaibu ba cewa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthawtu min al-khairi wa ma massani as Allah ce ka fada musu ka fada wa mutanen duniya gaba daya cewa kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ka san gaibu law walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthawtu min al-khairi wa ma massani as ce da na san gaibu ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na ƙara yawaita alkhairi kuma da babu wani abu mai cutarwa da zai shafe ni amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yaki an cutar da shi ko amma sha ba da tarihin yakin Uhud ko da har an karya masa hakori to ya san za a karya masa hakori zai tafi ba zai dauki mataki kafin ya tafi ba zai dauki mataki a daidai nan akwai wasu za ga waɗanda ko 'yan yaudara ha ko kuma bokaye suna amfani da wannan su yaudari bayan Allah su sa su raba su da imaninsu ga mutum yana zaune ko yana tafiya hanya sai ne masa sallama sai ta fatima sai kalle sama da ƙasa ke baki san wata ba ganin shi ah ba ba kina gidan suwa ne ne bane ba baban ku wance ba ta lafiya ba to ku yi sadakan kaza sai ga mutum shigo mutum da yake lusari ne sai riki yanzu abubuwan da ya fada da sunanki da wanda ya kuna gida ɗaya da wanda ba ta da lafiya abin da zai faru ne ko abin da ya riga ya faru na? ya riga ya in yana so ya burge ki ce to nawa ne kudin da ke a juna wanda ya riga ya faru ko mun riga ya faru kuma qur'ani ya faɗa mana mun karanta tun a farkon suran ku akwai communication tsakanin aljanu da ke tare da mu akwai wani yana da shedan da ke tare da shi e wancan ai ya faru shedan da ke tare da ke sun communication sun san da su ko mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake naki naki ne kare suka me suka musulunta amma namu fa suna nan a shedanunsu da na Aisha ta tambaye shi ko da na Aisha ta tambaye shi yace shedanun na shedanin naki ne ya motsa tace a Rasulullah ni wannan da shedan ce ai babu wani dan adam da bai da wani shedani tare da shi nana ta tace har kai ya Rasulullah tace haddani amma ni nawa ya musulunta to ba dolen shi ba shi ya ma isa ko ba haka bane ma nawa da naki ba a ah? kila dai na ahlul kitabi ne ba mushriki bane dan ya fi dama dama amma na Fatima kan Malam da zak na tsami yace na tsamiyan boka to akwai wannan to yanzu ya faɗa abin da ya faru ya wuce yanzu ya faɗa tambaye shi to nawa ne a juna ai bai sai sani ba Ko da wannan wannan abin da ke a junki menene shi gaibu ne abin da zai faru an juma menene shi gaibu ne kamar ya samu mutum lusari shi kenan ya kuma zai ta monitorin ɗinki ba tafiya ya barke ba zai ci gaba da monitorin ɗinki ga abin da ya ce ki yin nan kin yi in kin ya same ki kenan to zai dawo wala zai dawo zai sake sake wani aikin zai ce a ni fi sabila ke, ban son komai kawai na taimake shi ne zai sake dawowa zai sake dawowa sai an waye gari kin sai da kayan ɗakin cikin bashi kuɗi wallahi ba ku taɓa gani ba ko ba ku taɓa gani ba to har gidan makoci wani ana sayarwa ba boka kuɗin Allah kuwa eh gidan makocin shi sai ya sayar kai ma boka kuɗin yasa boka boka dan iska ne ba boka dan iska ne saka babu wani wanda ya san ghaibu sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sanar da mu a cikin alkur'ani a gura ya dama cewa bai sanar da kowa ilimin ilimin gaibu sai Allah ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala shi kuma wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzannin in Allah zai aiko mishi da saƙon to yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ta gaba ta baya ta kowane bangare na wannan manzan ana sa masu gadi ana sa masu masu gadi wannan yake nuna yadda Allah madaukakin sarki yake kara wahayin da yake aiko wa manzannin shi duk lokacin da za a aiko ma wani manzo ko wani annabi daga cikin annabawan Allah sako to ana zuwa ne da dakaru na mala'iku kuma shi kanshi manzon akwai waɗanda suke gadinsa daga cikin mala'iku so da kar shedan ya samu galaba a kai shi Allah madaukakin sarki ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahu ya'simuka minan nas ko kuma Allah madaukakin sarki ai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulhu wallahu da falaq da nas yace kariya ne daga ni daga shedanu daga shedanun aljanu ai suna nan kuma suna aiki ko yawa to kaga duka wannan Allah madaukakin sarki ya sa su zama masu gadi ya zama sakon da aka aiko zuwa ga manzon ya isa zuwa ga manzon ko manzon ya isar da sakon yadda ya kamata ba tare da an samu canji na mantuwa game da sakon Allah so da ai mantuwa daga yare daga shedan shedan Allah ce li wa yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rafadan wannan masu gadin za su hana manzan mantawa zai isar da sakon yadda ya kamata ba tare da ya manta ba so da shaidan shi ke sa mantuwa shaidan shi ke sa mantuwa qur'ani ya faɗa mana ko isan isan annabi Musa da Khidir wa ma Sanihu illa shaytanu an azkura lokacin da Yusha ɗan saƙon bawan annabi Musa da ke rike musu da abinci ko bayan da suka tsaya wani guri suka huta kifi da an kama kifi an soya amma kifi ya tashi da ran shi ya fita daga cikin jaka ya shiga ruwa amma kuma shi yusha bawan annai musa ya manta bai fada ma annai musa ba so wannan mantuwa in ba ce dan ba wa zai sa wannan mantuwa ai da ke ne gudu zaki ko sai dan annai musa ya ga kina gudu ya ce me ya faru ko ba ka bane sai bayan sun wuce tuku nan wuce ce atina ana laqad laqina min na hadha ya yace kawo mana abincin mu mu karya mun wahala wannan tafiyar da muke mun sha wahala ya kai yusha sai ce o ara'aita is awaina ila as-sakhra fa inni na al-huta wa ma ansanihu illa banu an azkura fattakhadha sabilahu fil saraba filbahari ajaba ko yace ai ai ka tuna wannan kan dutsen da muka zauna kusa da ruwan nan yace eh ai a gurin kifin ya fita daga jakana ya tashi da ran shi shiga ruwa wallahi na na manta ban tuna maka ba wa ma an salihu illa shaytan shaytan ne mantar da ni ban tuna maka ba ai ya wuce ya shiga ruwa ajaban abun mamaki wallahi na manta ne ban faɗa maka ba amma shi ba ka yi cewa wa ma an sanihu illa shaytan ita shaytan shi mantar da ni haka kissan annabi yusuf shi ma ƙura'in na wani shaidan shi ke sa a manta wannan ɗan birtunan da suka ma annabi yusuf tambayoyi annabi yusuf ya ba su amsa da za su fita wa'adin zamansu a gidan yari ya ƙare za su tafi annabi yusuf ya ja su saƙo zuwa wajen sarki a ai bai faɗa ba Allah ce fa'ansahu shaitanu zikira rabbihi ko shaidan sai mantar da annabi yusuf ambatan ubangijinsa kaga yana cewa shedan shi yake sa me yake sa yake sa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin abun da zaki ya zamanto ki daina mantuwa daga abubuwa masu muhimmanci shine ki yau ta zikiri ki yau ta zikiri kuma an faɗa miki magana ki ce insha Allah zan yi to da ikon Allah ba za ba zaki mata to duk wannan mantuwan Allah madaukakin sarki yana cire ma manzanninsa akan abin da ya saukar musu da wahayi so da masu tsaro da yake kewaye su da shi fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada kuma yana hana wannan masu gadin suna hana manzannin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kare tsira da aminci a gare su yana sa su mu'amalanci mutane da kyau ya zauta ba za su furta wani abu ba sai abin da Allah ya ce su faɗa. wa ma yanziqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai Allah ya ce li ya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim saboda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa lallai sun isar da saƙonnin Ubangijinsu. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar ma duniya cewa waɗannan manzannin sun isar da saƙonnin Ubangijinsu. Manzannin Allah maɗaukakin sarki babu ko ɗaya da yake ɓoye wani abu daga cikin saƙon da Allah ya aike shi da shi. Shi yasa cikin sotul ma'ida Allah maɗaukakin sarki ce ma annai Muhammad صلى ya عليه rasul وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته yace ya kai wannan manzo ka isar da abinda aka saukar maka daga ubangijinka in ka ɓoye guda ɗaya baka isar ba to kaman baka isar da komai ba ne duka sakon shi yasa nana Aisha Allah maɗaukacin sarki ya ƙara yadda a gare ta ta ce inda akwai wani saƙon da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai ɓoye bai isar ba to da sotul ahzabi ne manzan Allah ba zai karantar ba yake so da ba a taɓa saukar ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saƙo mai nauyi a gare shi kamar sotul ahzab ba daga daidai inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa istaqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد bin harisa shi kadai ne sahabin manzon Allah da Allah ya ambaci sunan shi a cikin alkur'ani shi kadai ne ba wani sahabin da Allah ya kira sunan shi a alkur'ani sai zaid shi zaid asali bawa ne na nana khadija nana ta ba manzon Allah sallallahu alaihi kyautai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yanta shi to tunda a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wani ɗa namiji sai ta banni ɗinsa sai adoptin ɗinsa sai zama ɗan shi sai zama ana kiran shi zaidu bin muhammad haka ake kiran shi ana zaune a madina sai allah maɗaukakin sarki ya rusa hukuncin adoption ba a yadda ka ɗauki ɗan wani ya zama ɗanka ya rinka amfani da sunanka a ce in ka mutu ya yi ka. a Allah ce ban yadda ba na haramta to da Allah zai haramta ɗin sai fara da abu mafi girma mafi nauyi Shi ne wanda da yake ce shi ɗankan nan ne zai saki mata kai ka aure ta ba asalin rushewa ba kenan ai duka sauran zai iya yiwuwa za ka yace to shikenan ka daina amfani da sunana shikenan na mutu baka da gado na kenan in ka shiga gidana sai ka nemi izini tunda yanzu kai ba ɗana ba ne ka zama ba muharramin mata na ba duk wannan mai sauki ne ai to ba ko matan shi in suka rabu kai za ka aura saboda a tabbatar wa duniya shi ba menene ba ba danka bane ba jininka bane Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Zainab zai rabu da matan shi Zainab kuma kai za ka aure ta manzo Allah sallallahu alaihi hankalin shi ya tashi sosai in zai ya ce zainab ta mun kaza ta wace ce kari tsoron Allah ka rike matanka hakuri ake yi da mata kai hakuri kullum sai ta amsik alaika zaujaka wa taqilla ka ji tsoron Allah ka rike matanka kar ka sake ta mutum yan kirki kawai daga ƙarshe abu ya ƙi cinyewa zai riyo zai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fasa keta yace subhanallahi kina lake wa takshan nas ya rasulullah kana tsoron abun da mutane za su faɗa wallahu a ahaqqu an taksha Allah shi ya fi cancanta daga ji tsoron shi annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab ta gama idda yaje nemi auren Zainab ya gagara Allah madaukakin sarki sai aiko da malaika jibril yace falamma qada zaidun minha watan zawwajnaka Allah ce ni na daura auren malaiku sun sheda za ta tare yanzu zai ce a zai saki zai saki zai kwanta auren da Allah ya daura Allah ce wa kana wa kana amrullahi qadaran maqdura Allah ce wannan al'amarin Allah ne ya kaddara kuma ya zantar ba mai warwarewa nana shi tace to da inda akwai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɓoye to da wannan ne zai ɓoye. Allah ce wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdi Allah ce da ka boyen nan a ranka kake fada mutane ni Allah zan bayyana kuma na bayyana yanzu na saukar da shi a matsayin Qur'ani sai ka boye mu gani sai ka boye mu gani to kaga so da Allah madaukakin sarki yana bayyana wa duniya cewa duk abin da Allah ya aiko da manzanninsa sun ne sun isa liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim shi yasa a ranar hajjatul wada ranar hajjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi sahabbai hal ballag shin na isa muku da sakon Allah suka ce bala na'am ballagta ya rasulullah sallallahu ka isar manzo sai ɗaga kai ya kalli sama ya ce Allahumma ya Allah fashhad ka zama shaida na isar da saƙonka ya Allah manzo ya haka har su uku Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad ya Allah ka zama shaida na isar ya Allah ka zama shaida na isar tun daga ranan sai na bakar kullum kuka yake yi aka ce me faru? ya ce ba ku ji manzo ya ce ya gama isar da saƙo ba in ya gaba isar da sako sai me sai tafiya yi sai tafiya sai na bakare yana kuka wata rara manzan sake fitowa sallallahu alaihi masallaci suna tattauna da sahabbai sai ce sai yake musu magana kamar labari yake wani bawan Allah daga cikin bayan Allah Allah ya shi zaɓi ya zaki ga da zama tare da mutane a duniya ko ya tafi wajen Allah ya cigaba da rayuwa tare da Allah amma wannan bawan Allah ya zabe je rayu tare da Allah aga Abubakar ya sake fashi ku kai shi ya tsananta sahabbai suka ce a ah, wannan mutumin kirki suna Abubakar yace ba ku gane wani ai shine bawan Allah zai tafi zai tafi kaga liya'lama an qad ablagu bi salati rabbihim Allah ce wa ahata bima ladayhim kuma Allah madaukakin sarki iliminsa ya kewaye duk abin da ke tare da wannan manzannin Allah ya san sun isar ko ba su isar ba mana da Allah ya yi don mu ne mu tabbatar sun yi mai sun isar ba wasu da shi Allah bai ne ba bai sani ba Allah shi a haƙa bi malarin Allah riga kewaye duk abin da ke tare da manzannin ya sani da iliminsa da komai kuma wa ahfa kulla shay'in adada kuma Allah ya kididdige komai ɗaya bayan ɗaya ba abin da Allah bai ƙididdige ba Allah shine asalin statistician general ba wani abu zai ɓoye ma Allah wa ahsa kulle shay'in adada kamar da Allah ya faɗa cikin sotu Maryam laqad ahsahum wa addahum adda Allah ce ya kididdige duk abin da ke faruwa a duniya kuma ya kirga su ɗaya bayan ɗaya wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda an gani to waɗannan su ne waɗannan ayoyi guda hudu da za ku karanta a yau kuma wannan shine a takaice ma'anan waɗannan ayoyi kuma ka lura ayoyin suna ƙara tabbatar mana da manzancin annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna ƙara tabbatar mana cewa tashin alkiyama babu wani mai ilimi a kai kuma suna ƙara tabbatar mana cewa babu wanda ya san gaibu sewa sai Allah maɗaukakin sarki sannan kuma suna tabbatar mana cewa Allah maɗaukakin sarki bai bar manzanninsa haka kawai ba ya ba su kariya ya ba su tsaro ya ba su kariya game da abin da ya aiko sai shi na manzanci abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ah, <clears throat> an nimi sadaka ku an samu ku da yawa ke kullum sai ki ce da yawa kuma bai kai dubu ɗari ba ba zai ki ce da yawa Allah ya saka mu kowa da akai ah, wadda take cewa ita tana cikin waɗanda suke sauraron tafsiri da ake gabatarwa amma ga ta da tambayoyi kamar haka tana son a bata da turanci sai shi sa ga ina karanta ina tsayawa sai na sai sai na fassara sai tana so a mata bayani sosai game da waɗannan abubuwa abu na farko abokantaka tsakanin namiji da mace mai matsayin shi abu na biyu shan hannu ya ake shan hannu tsakanin mace da mace ta shin ya halatta kuma ya ake yi babu wani abu sunan shi abokantaka mun sha faɗa ko babu abokantaka tsakanin namiji da mace inda musulunci za a yi inda musulunci za a yi kuma inda an kun yarda cewa ku musulmai ne wani abu zai iya hada namiji da mace wanda ba muharrame ba kila kasuwa misali zai siya ko za ta siya kila malami ne za ta masa fatawa za ta tambaye shi ko zai koyar da ita karatu ko za ta koya mishi karatu so ya halatta mace ta koya ma namiji karatu ya halatta namiji koyawa mace karatu na Aisha tana da almajirai maza da yawa manya-manyan malaman musulunci musamman malaman hadisi zai yi ki ji wani malami babba wanda a malaman shi ba mata wannan duka ya halatta ko wani abu dai ko wani dalili dai zai iya hada su amma a ce namiji da mace wai abokai ne sai kai ta ce wai wai he just he is just my friend ko she is just a friend to ɗayan biyu ne ɗayan biyu ne ko dai ko dai dukansu suna son juna amma sun ki faɗa ko kuma ɗaya na son ɗaya ma ya ƙi faɗa wannan shi ne gaskiyar magana amma ba wani friendship to kuma a wannan a wannan yanayin haramun ne haramun ne inda za a yi alaƙa tsakanin namiji da mace ya zama alaƙa ne a yi aure shi kenan magana ya ƙari amma duk wani wanda ba wani duk wani abu wanda ba wannan ba haramun a gane ku akwai wani malaminmu suna ga gab da ramadan yake ba mu yake ba mu labarin wasu haka irin friends haka wai friends ne wai friends ne shi abokin shi da ya ga friendship din nan yayi yawa sai je faɗa ma baban shi wane yana tare da wanci amma wai su kawai abokai ne wai friendship ne amma shi ya fahimci ba ba wani friendship ba ne kawai dai kowa bai so ya faɗa ne wallahi ce baban ya haɗa duk abin da za a haɗa ya kira baban yarinyan ya nemi izinin auren yar wancan a maimakon ɗan shi ɗan bai sani ba ko ya sa lokaci ya ɗauke suka tafi gidan wancan gidan yarinyar? sai da suka zauna ya ka ce mishi to abinda ya kamu shi mun ga abokantakanku tsakaninka da wance ya yi ƙarfi yanzu ka faɗa mana gaskiya kana santa ya tsaya shiru abokin ya amsa ya ce baba wallahi yana santa baba ya shiga baban yarin ya shiga gida da shi da mama yarin aka tambaye ta ya ta ce ita ma lafiya kalau ya ce to dama yan banza ba wani abokai ana aka daura wuri aka wuce gurin za ka daina yaudaran kai hasali dai haramun ne babu abokantaka tsakanin namiji da mace ana musafaha tsakanin mace da mace za su yi sallama fi musafaha amma ba yadda ba yadda mata suke yanzu ba musafaha hada hannu ake yi ya ne ne ma abin ma wadda zu sai ne kasa zariya yauwa haka ba haka ake yi amma ga yanzu haka ake yi ko shi kuma wannan Simbol ne na wani na cult ai in aka hada hannu haka sai a hada nan sai a hada kafa gaisuwa ne sign ne duk wanda ya kai zai related ɗinka zuwa wani certain cult group sai aka gani daga mawaka eh ba sani bai daga daga kallon wake-wake da waye na tuwa sai aka kwashe wannan amma musulunci haka ne nan ya hadu da juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ku matakar hannunku yana haɗe za a rinka kakkaɓe muku zunubanku kamar yadda iska ke kakkaɓe bushashen ganye daga bishiya shi yasa za ga manyan mutane suka haɗa hannunku za ga baku ku rabuwa har ku gama gaisuwa ya gida ya kaza sai an gama gaisuwa su suna nan suna jin zunubanmu yana mai yana abin nan suraka ya halatta an gane ku wallahu wannan bai shafe mu ba wanda take cewa ya ne ne mutum zai tuba ya mutum yana so ya tuba daga wani aiki ya zai tuba kuma ya nemi gafaran Allah in mutum yana so ya tuba tuba matakai ne abubuwa ne guda biyar abu na farko shi ne mutum ya yi nadama ya rinka jin takaicin abin da ya mara kyau da ya wuce ya yadda ya ji ya ji takaici ya rinka jin kunyan wannan abubuwan da na farko ke na biyu ya kudurta a ransa tsakaninsa da Allah ya ma'alla alƙawarin cewa ba zai ƙara maimaita wannan laifin ba an fahimta ko ba zai ƙara maimaita laifin ba sannan ya ciratu ya bar aikata laifin a lokacin da ya kamata ya bar aikata laifin kai ya bar aikata laifi a lokacin da ya kamata ya bar aikata laifin don akwai lokacin da mutum zai bar aikata laifi ne saboda ba shi da yadda ya iya kila mutum mashayin giya ne ya kamu da ciwon hanta an can ya ci gaba da shan giya zai mutu sai sa bar shan giya misali ya ga ai wannan ba tuba bane ko yawa wannan da ya daidai na shan giya amma ga ko a lokacin zai rinka yana fatan ya warke ya ne ya koma shan a ya zama ya daina aikata laifin a lokacin da ya kamata sannan sai dukufa da yawan istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ya tayi ba adadi kowane lokaci ba sai ya dauki counter yana kirgawa ba yana na rubuta wajen Allah ba zai bata ba ha fala yakhafu zulman wala hadma ba wanda za zalunce shi ba wanda za kware shi a wajen Allah to sai na biyar in ya zama akwai haƙƙin wani to shi kuma tuba habiba mai tuba kadai bai sa Allah ya yafe zaluncin da ka zalunci wani dole sai wanda ka zalunta ka roƙe shi ya yafe maka kin ci kudinta kin mata ki gulmanta kin hada su fada to in zaki zauna ki ce astaghfirullah so miliyan da wallahi Allah ba zai yafe ba sai kin ce mata wance ki yafe mu an fahimta ku in kuma ta riga ta mutu ke ya zaki malama suka ce sai ki ta yawaita sadaka a matsayin wannan laifin da in Allah ya ga dama ladan sai yawan da a lahira ko da za a biya ta ba za ki samu tasgaro ba na shiganki aljanna an fahimta ku wannan a takaice kenan yadda ake tuba in mutum ya yi ma Allah laifi wanda ke cewa wai shin da gaske ne in mutum ya aske gashin kai a matsayin ta na mace ko gashin gira za ta yi azumi gaskiya ban ban sanin wani hukuncin cewa wai za a yi azumi ba amma na san cewa dai haramun ne mace ta yi aski aske gashin gira ko rage gashin gira annabi sallallahu alaihi ce Allah ya tsine ma masu tsinannu ne a gaban Allah tsinannu ne sun kwashe kayansu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana a ce za ta yi azumi gaskiya ban sani ba amma dai laifi ne babba yana cikin manya-manyan laifuka an gane ku yawwa da na kan da na giran duka laifi ne manya-manya ya zama wajibi munisance shi na'am take cewa to in aske gashin kan ya zama da lalura ba ta to wanda ya zama da lalura shi ne akwai kafara amma na manta kafara in ya zama akwai lalura na wajibi kila rashin lafiya ne in ba an aske ba za a sa magani mai ko ko na mai kama da wannan to akwai kafara ku bi ni bashi zan in na tuna na insha Allah na manta kafaran amma akwai kafara da laluran ma akwai abin da zaki kafin Allah ya fi miki to inda da lalura ma sai an akwai to naga wanda ya ya dan dan jin dadi wata ta ce wai wai wai gashin wai ne yana mata yawa sai rinka ya ringa taba mata baya sai shi yasa take asiya kaje maganar banza wani na niwa ita wai yana mata yawa Allah ka shirye da mu ka san dan adam da samun guri wallahi da samun guri ah wai take cewa wai daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai wani ruwa mai kalan orange gaskiya ban sani ba ban taba jiwa wanda ke cewa assalamu alaikum malam idan namiji yana da aure sai ya je sake aure a wani garin kuma bai gawa matarsa na farko ba sai ranan auren to malam yana da laifi yayi kuskure yayi kuskure akwai mai tsakanin yana da laifi da ya kuskure nace yayi kuskure mana bai da zunubi bai sa'a ma Allah ba amma yayi kuskure yayi kuskure in mutum zai kara aure yana da kyau ya sanar da da iyalin shi ko ba komai ko ba komai akwai mutuwa akwai mutuwa ai ana rikici da yawa kaga mutum bayan ya mutu zuwa ta rikici wata ta zo daga ingila wata ta zo daga wani gari a ce matan shi ne sai an je kotu an nemo shaida an yi kaza an yi kaza kun ga ya haifar da damuwa ya mutu kuma ya bar ya bar damuwa an gane ku amma bai sa ma Allah bai da wani zunubi dan yayi aure bai fada ma matar shi ba na gida